haram haram haram haram haram haram shi ne wancan? eh shi ne wace ita kuma wancan wancan suke tare da shi ban san wace ce ba to me zuwa da ita yake nufi kenan wannan aike ce uwar lissafe lissafi ni ya zan iya tantancewa wani ga wani dalili da ya ba zan iya yankewa ba daga nan dole sai na je mun haɗu da ita to mu je mana a'a tsaya ma za mu yi to a'a kai ka je kawai ka je ku haɗu kai da shi idan kuka haɗu bayan ku rabu zan je dole zan haɗu da su to ta yaya ba za ka gane lissafin ba yanzu amma kawai ka je ku haɗu ni in kun rabu dole ne ya kamata in je mu haɗu da su mutane na kwarai mu bar rayuwa ta haram wasu suke ci su rayu mu so zaman lafiya mu guje wa haram ba gashi nan ya tuwo ba wannan shine dan rainin hankali ya bata mutane lokaci wannan shine kenan shine mana kwalba a akai abokina na rabu da rangwangwan da ban jima ban huta ba na yi wa ojo laifi amma ni kaina abin baya mun daɗi me yasa ka ci amanar ojo duk abin da ya riga ya wuce ba a son a rinka wani dawo da shi baya yanzu kawai abin da nake so ya za in koma gida hakan ba zai yiwu ba har sai an san dalilin ka cin amanarsa kai kwalba wannan wayen yana ce ko kaza kaza ojo ce haram abin har ya kai haka ai ta wuce haka ma nice me ojo ya ce a kaina za a yafe maka amma bisa wani sharaɗi. Akwai sharaɗi sosai ma kuwa. Ina saurare. Za ka zauna tare da sa'aima, za ka dinga aikowa mai dabba sako, Ba tare da sa'aima ya sani ba duk wani aikin da yi akan gidanka. Gaskiya ne, tuwa iya tuwa, to gaskiya akwai haɗari. Yaya haɗarin sa'aima yake in ka haɗa shi da na ojo? Gaya mana wai akwai haɗari. To amma me yasa haka? in dai har kana son ka ci gaba da mu'amala da ojo to dole ne za ka yi haka idan ka zaɓi ci gaba da yakar ojo to za ka iya bijirewa wannan umarni ke mu zuba to ya naga za ku zuba ba mu gama magana ba kana shawara da zuciyarka ne ya ba za mu zuba ban kayan ta hukunci kawai ka na dona mai na koje haram ba wani abu na amince shi zai yi ma gudunmawa in ka ji kishi ka sha haram ku kina kallon dan wahalan nan zai iya wannan aikin zai iya amma ba lalle a samu nasara ba kamar yafa sa'ima ba zai zuba ido ba kuma goje isa ba shi da gogewar da zai yi aiki ba tare da an gane ba

A'a, ni ina nan inda ka ce na jira ka. Tun ɗazu nake zaune nake jiran ka kai kana ina. Kina wurin? To ai ni ma gashi ina wurin. Okay, kina ciki kenan. Fine. Okay, to sai ka shigo. zuciya ya jefa mu yau ga mu cikin halaka. Wasu suke ji sira. Mun kyale halaka mun ɗauko haramu. da ita yau muke yi inda ka muke so mu murayi mu dau halaka mu hali haram dan Allah ya hakuri, ya hakuri dan Allah hakuri dan Allah ba damuwa am na ce ba um, kin ce kin hakura amma ban gani a fuskar ki ba dalla za ki da mutane ki ne mana yabun me haka gaskiya haɗin ku yayi kun dace sosai fa muna sauri muna da abin yi zaki iya ba mu hanya mu wuce am da Allah tambaya nake yi kin ga mu ma baki ne Ok, ban sani ba ai. Akwai sauƙi a rayuwa, akwai tsanani a rayuwa. In ka tsinci kai a damuwa, tuna da ilahu ɗan uwa. Shi zai yi ma gudunmawa, in ka ji kishi ka sha ruwa. Yanzu ya ake ciki. Haram! Akwai ƙura. Ta me fa? Saboda wannan shirin. suka zo a yi da wata manufa ba don Allah suka zo a yi shirin nan ba. To kamar wace irin manufa kike nufi? Sun tsara wannan shirin akan wani manufa ba don Allah Ojo zai shirya da kai ba. Inna lillahi wa inna ilaihi Kana namiji amma kake wannan tsoron? Ha ba. To yanzu ya za a yi ina mun fita. Karshen Ojo ya zo zan yi amfani da kai da kuma waccan macen. Ta yaya to? Wannan ba lissafin ka bane. Mu je kawai. inda za mu je ya tsane mu ni me ka fahimta akan waccan yarinyar da muka karo da ita ban gane ba kawai hanya ce ta biyu da ita haram ashe baka fita ba kana ciki kullun sai cika baki kenan fa bayan gari ne na daddake idan ki wallahi wa yake cika bakin hakan ba abu ne mai sauki ba ba haka kawai muka gamo da ita ba akwai abin da take nema to a barauniya ce na gani barauniya ce ta zo ta yi mana sata ne da ni da kai ashe musanya ce ba irin satar da kake tunani ba ne wannan barauniyar bayanai ce kuma tare suke da goje isa mu je ko daga yau ka dinga kiyaya ta Assalamu alaikum kaga faɗa min wani aiki kake so ne maka nake ci ne na baka na zuba saurara mana haram haram wanda kin ga wannan motar ta bayan mu eh wani yaro ne ga wurtaccen ɗan yau a cikinta ina so ki je ki yi yadda za ki samu mun wayarsa daga nan kin gama aiki sauranawa to ga ka ga shiga motarsa kai me yasa ba za ka kwaci wayar kawai ka tafi da shi ba ba kowane irin aiki ake shiga sa haka kawai ba to ni yanzu satar waya kake so in yi ko kuma in je in buge shin kwaci wayar shi haba idan zaka dinga saka na abu ka dinga abu da hankali mana to tunani ne ya kawo kenan kuma na san kin kware wurin yaudarar maza so shi ma ina so ki amfani da wannan tattis naki domin ki yaudaro shi ki samo mun wayarsa ban san shi ba bai san ni ba bai taba gani na ba ban taba ganin shi ba kawai in je in kwata mishi waya lokacin da kika fita gudu ibinin wani ne ya koya miki yadda naki ko kuma lokacin da wani ne ya koya miki yadda ku kai? ko kuma lokacin da kuka da kidnapping din Usman shi ma wani ne ya koya maki ni ba ni ne nafin din Usman ba Hasina ce ta yi to wannan dabarar nake so ki je ki amfani da ita ka ce zan kawo maka ojo sannan kuma ka ce zan zauna da jagwa karfe uku a joint sannan kuma yanzu ka zo ka saka ni wannan aikin ta yaya kinga gashi nan yana kokarin shiga mota ki je ki samu wayarsa nan da awa daya harami yake in kayo cuta haram ni yake in aka ma cuta haram ne in ka yoke ta haram ne in ka zalinta Hai. Ya aka yi? Ai tun da ka shiga ciki nake tsaye nake jiran ka. Ni kike jira kuma? Eh. Lafiya? Gaskiya ba lafiya ba, matsala ce. Okay. Me matsalar ki? Kai ne matsalar. Kamayya. Dan gaskiya ina son ka. Kina so na kuma ki yi hakuri ba ki mun ba. Ba adalci ba ne wannan. Rashin adalci ne ka kalli mace a gaban idonta ka faɗa mata ba ka son ta. Duk da irin alkunya irin na 'ya mace da ta cire ta tunkare ka ta ce tana son ka. Ƙarya kike yi. Shi isa na faɗa miki kai tsaye wani abu kike nema a tare da ni ba ni ba. Haka ne. Ka yi gaskiya kuma.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 masturbation wato istimana'i wasa da al'aura biya wa kai bukata hakan yakan janyo mutuwa ga ɗa namiji ya kasa biya wa iyalinsa bukata da rashin haihuwa sanyin mara da saurin inzali kankancewar gaba da sauran cututtuka da suka addabe mu kamar haka ciwon koda hawan jini diabetes da duk sauran manyan cututtuka da kananin su wa'inda lokaci ba zai iya bamu damar bayyana muku su ba magunguna kala biyar muke bayarwa game da irin waɗannan matsaloli kuma ana samun waraka da yardar Allah mun baiwa nan al'umma sun yaba da aikin maganin shahararriyar cibiyar nan ta ba da maganin gargajiya wato sha'aban ta muku tanadin magunguna cikin sauki da rahusa da rangwame suna haba-haba da duk wanda ya zo neman taimako ina ƙara sanar da ku shahararriyar cibiyar nan wato sha'aban tana cikin jihar Borno State muna tura maganin mu zuwa ko ina a faɗin duniya ga adireshin mu kamar haka Borno State Tailoring and Fashion Plaza, Mafoni, opposite Kanem Hospital, saman Beni, shago mai namba takwas. Za ku iya tuntubar mu a waɗannan nambobi kamar haka. Ko kuma ku tuntuɓe mu ta layin wasu kai tsaye cibiyar sha'aban tana maraba da kowa. Sa. Akwai sauƙi a Sa wannan su ne jadawalin lambobin da suke ma'amala da wannan lambar da ka bayar kuma mun yi magana da su cewa sun dora ta duk wanda ya kira ko aka kira za su ci gaba da gani insha za ka iya tafiya Allah ne ta ko zo ya ka plus din yana mota yes sir je ka zo mu wannan abu wannan abokin aiki ne zai ba da gudunmawa matuƙa Allah ya jagora. Wayata? Ah. <laughs> Ba wayarka nake so na ce ba irinta. Ko da na ji, amma farashinta da tsada. Na san za ka iya saya, shi yasa na zaɓe ka a matsayin wanda zan gayawa. Ni kuma me za ki bani? Ina siya miki irin waya hannuna. Duk abin da nake so sake maimaitawa in saya miki irin wayata me zaki bayi. gut 'yan mata irin ki nake so zagayo mu tafi Ismail mana. Dalla ne aka? kalla ba na waya ta ki zo ki wani ina yaman tiktok sai ki ce wani wani wani ki fita mana kai ku ba ku da aiki ce ku ina kai a rayuwa ka baka dariya da Allah ki watse ina wada a shekara kai kai kai dariya so ko yanzu ga mun abin da na saka ku mun haɗu da gwaje isa sun yi magana da kwalba da alamunsa ya yi nadama sannan duk maganganun da ya sanar da mu gaskiya ce sai dai akwai abu guda ɗaya sa'ai ma ya haɗo shi da wata yarinya ko ya sani ko bai sani ba wata kuma mace kuwa mace kuma da alamu akwai abin da suke shiryawa haram me zai faru kenan yanda kake son ka yi amfani da goje isa to haka sa ma shi ma yake son yi amfani da goje isa ya aka yi suka san ina ina ina so ne amfani da goje isa yanda kake shiga tunaninsu to su ma a cikinsu akwai mai shiga tunaninka bambancin kawai kaifin basira da aka fi su kuma ina da tabbacin wannan yarinyar ita take shirya musu komai menene solution zan lissafa lissafinsu daga nan sai na buga sabon lissafi sai na yi amfani da formulas inda zan yi amfani da formulas and do you think the equation will be balanced i think so inshallah no no haram the equation will never be balanced haram until i meet that girl until I met with Dage today. Yau. Ta yaya? Ban haɗu da ita yau. Ina kwalba yake. Hello, kai shigo yanzu. Kina ji? Za ki zama tana saboda zan yi fatsa da menene kuma tana menene fitsari kwalba ya zo zai bindaki to kai me yasa ba za ka min bayani ba kin manta na ce miki ai yanzu ban wani gama yadda da ke ba <laughs> kawai ke abin da na ce kake tambaya akwai wani ilimi na rayuwa tun kana dan yaro kake koyarsa in girma ya kama ka ƙwaƙwalwarka za ta ciki kin gane a kwakwalwa akwai wani abu sunansa mandula oblongata in san amfanin shi a rayuwar dan adam ramla budurwata kuma 'yan sanda kin ce kin bar aikin 'yan sanda ai yanzu wasu tambayoyi na kasa bawa kaina amsa ta yaya za bar aikin 'yan sanda saboda saurayi kuma saurayin matan tiri na yi ne saboda ina son ka ojo eh, eh, eh, soyayya tana da dalili don ranar da na gano gaskiyarki haramla haram haram ba za ki sake gane ni ba wallahi kin ina ta gaya miki abu uwa wasa ko haram da wanda ya halarci rana da wata don ranar da na gano kwanciyar mage kike min haram haram wannan maganganu da ojo yake faɗa min kaman yana son ya gano cewa ban bar aiki ba kenan idan kuwa haka ne tuna da ilahu dan uwa shi zai yi ma yanzu dai mun yi nasara goja isa zai koma gidan ojo sai dai kuma abu daya idan ka koma gidan ojo duk yadda za a ka dinga zungurarsa da maganganun ma, duk maganin da za ka ka dinga sako maganganun ma a ciki saboda mu fahimci me yake shiryawa me zai dinga faɗa kuma duk sa'ilin da za ku yi wa inan maganganu ya zama na kasa wayanka a rakudin za mu ji me yake tattaunawa a kai. Aha kenan ba matsala. Goje Isa. Sai mai gida ka isa magana. Goje Isa. Karka ga za ka koma gidan kuregen nan ka ce za ka bi dina. Wallahi duk wanda ya manafince ni ba za ta yi mai kyau ba anybody who double cross sa'ima wallahi ƙarshen rayuwarsa a kabari zai yi ta to ina son in ja ma kunne kar kai tunani ko mafarkin za ka double cross nina domin wallahi ba za ta yi ma kyau ba kuma wannan wasa da za ka buga is a dangerous game between sa'ima and ojo ina ba za a samu haka daga gare ni ba sha Allah aha kar ka yi tunani ka buga wasan ka normal kar ka yaudare ni kar ka munafince ni kar ka yi min makirci don ba za ta yi ma kyau ba wallahi a ai sha'ai ma ina tsammanin goje isa ba zai taɓa munafin ka ba kai ne zuciyarsa ko kai ne ra'ayinsa Allah shadda fakwam da Allah ba sa da kai ba za ka ga wani ganin banza. da ilahu dan uwa shi zai yi ma gudunmawa in ka ji kishi ka sha ruwa haram haram haram haram haram haram kai ni za a yi wa aiki duk fitata ai mun aiki kere na yawo zabo na yawo za a haɗu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 wai me yake damun ka ne ka riga ka san fa me yake damun wai wai agolan wajen ka to ina da matsalar ta wuce shi ne agolan tage kamfanin tage entertainment ke gabatar muku da wannan shahararren shiri mai suna agolan tage agolan tage karfan kafa ya birin wasa hawa gangare mai wayan da bai kasa zillewa this is my father nan gidana ne tunda zamu tafi mu rufe gidan nan kuwa ba mu rufe babu ɗaya ke duk dalilin da ya saka saurayi auren gyatuma to tabbas ba zai wuce cimma buri ba wannan auren nan kawai dai na yi shi ne dai ni dai ga na ango zaka iya tura matarka unguwa yau kuma tun asuba na yi mafarkin sai na ga sama da mutum dubu bakwai sun sake biyo ni kuje kwa da wuka ke ya kamata in zo in samu in tura tsangayar mato ki karɓo min magunguna a zo a haɗa min in sha yanzu tare za ku je kar ku sauri ku ba hankali mace ta yi sauri sai a samu matsala da yaron nan da uwarsa na saita musu hanya sun tafi unguwa ko a ɗakin ka ka ɗan raba mana wani guri dan Allah in samu wacce zan haɗa ka da ita ne yar hanci ka kasa nayo daga sama nayo kifin dawo ya rigirkita shi ya sabota shi sannan ya hana shi cimma wannan buri nasa shin ya kamata ya yi da shi duk a cikin shirin agolan tage agolan tage masoyi na take Allah ta ka ne ka nake so dan girman adam Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wala shiryawa Suleiman Mikel ba da umarnin shirin ayatullahi tage wannan shiri zai dinga zuwa muku a duk ranar alhamis a tashar dan momi tv da ke kan youtube channel ku dai ku danna subscribe kana ku danna kararrawa domin sanar da ku da zarar an samu ku wannan kayataccen shiri a tage na nan tafe akwai sauki a rayuwa akwai tsanani a rayuwa ka tsinci kai a damuwa tina da ilahu dan uwa shi zai yi ma mawa in ka ji kishi ka sha ruwa haram haram haram